Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu ta tashar VOA Africa a kan mita 200.5 da ke birnin Yamai ko kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Ana kuma iya jin mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da sahabu Imam Aliyu a shirinmu na safe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Da farko ga kanun labaran duniya. Senator Ted Cruz mai wakiltar jihar Texas a majalisar dattijan Amurka ya janye daga takarar shugabancin Amurka. Amurka da ƙawayenta suna tsammanin irin farmakin da mayakan ISIS suka kaddamar jiya talata a arewacin Iraki. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai zauna domin ya saurari bayanai dangane da hali da ake ciki a siriya bayan da aka kwashe mako guda da barkewar sabbin tarzoma a ƙasar shugaban ƙasar kamaru ya fara ziyarar aiki ta kwanaki biyu a najeriya inda kakakin shugaban najeriya ya yi ƙarin haske kamar haka shugaban muhammadu buhari ya je kamar shi kansa yana son ya samu haɗin kan makotanmu dangane da inganta tsaro tsakanin ƙasashenmu da wannan mutuna da ta taso ta boko haram ministocin harkokin wajen kasashen faransa da jamus da niger sun gana da juna domin daɗa magance matsaloli da dama ciki har da tsaro yaƙi da da 'yan ta'adda bai kare ba kun san boko haram ba ta da ƙarfi yanzu amma ba ta mutu ba kenan ya kamata mu tsaya bisa ƙahun Akwai kuma shirinmu na demokuraɗiyya a yau amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. Senata Ted Cruz mai wakiltar jihar Texas a Majalisar Dattijan Amurka ya janye daga takarar shugabancin na Amurka bayan da tajirin nan Donald Trump ya masa mummunar kaya zaben fidda goni da aka yi jihar Indiana jiya Talata. Cruz ya gaya magoya bayansa a birnin Indianapolis cewa babu damar ya ci gaba domin masu zaɓe sun gwammace wani. Trump ya samu gagarumar nasara a zaɓen na jihar Indiana, Senator Cruz ne ya zo na biyu sannan gwamnan jihar Ohio John Kasich ke zo na uku. Trump ya yaba da irin nasarar da ya samu a jihar ta Indiana, daga nan ya yaba Cruz da kuma sauran 'yan takara su goma sha biyar waɗanda ya kira gwarzaye masu basira. Daga nan ya kira da haɗa kaya jam'iyyar ta Republican. shugaban jam'iyyar ta republican rince Priebus ya kira trump a zaman dan takarar jam'iyyar mai jiran gado amma a wani kakakin gwamnan jihar ohio wadda yake takara har yanzu yana cewa gwamnan har yanzu yana ganin za a fafata a dandalin babban taron jam'iyyar a watan yuli inda yake ganin zai iya samun nasara idan aka je zagaye na biyu na zaɓe a bangaren 'yan democrat kuma an ayyana sanata bani sanders a zaman wadda ya doke madam hillary clinton a zaben da aka yi a jihar indiana duk da nasarar da ya samu a jihar ta indiana clinton tana gaba da shi nesa ba kusa ba a yawan wakilai kuma kusan za a iya cewa da wuya a ce ya kammata amurka da kawayenta suna tsammani irin farmakin da mayakan isis suka kaddamar jiya talata a arewacin iraki suka wargaza kan mayakan kurdawa da ake kira peshmerga na wani ɗan gajeren lokaci al'amarin da ya janyo mutuwar sojan amurka na musamman ɗaya jami'an amurka sun dage cewa kungiyar ta ji jiki matuka kuma babu ma lokacin da ake ganin kasawarta kamar yanzu tun bayan da ta yi kutse a cikin kasar iraki a shekara ta 2014 duk wannan duk da wannan jami'an tsaro da bangaren masu aikin leƙen asiri suna gargaɗin cewa a ya hattara da kungiyar tana nan da ƙwarin gwiwa duk da matsalolin da take fuskanta da asubahin jiya ne isis ta kaddamar da hare-haren waɗanda ta auna kan mayakan kurdawan a arewa da kuma kudancin birnin mosul inda ta yi amfani da manyan makamai ciki har da motoci motoci da aka dankara wa kiyoyi da kuma 'yan kunar bakin wake gagarumin hari ne in ji janar hamid afandi na dakarun kurdawa da yake magana kan farmakin da kungiyar isis ta kai a wurin da ake kira telskaf ta mai tazarar kilomita 30 daga arewacin birnin mosul isis ta kama iko a yankin na sa'o'i biyu zuwa uku duk da haka jami'an kurdawan sun kira harin da isis ta kai har ta kama garuruwa na Tuskegee da kuma Muscatine na ɗan lokaci ya kasance farmaki da ƙungiyar isis ɗin ta yi nadama domin sun kashe mayakan ƙungiyar isis su 80 suka kuma lalata motocinsu guda 25 kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai zauna yau da rana domin ya saurari bayanai dangane da hali da ake ciki a siriya bayan da aka kwashe mako da ɓarkewar sabbin tarzoma musamman a birnin aleppo a birni na biyu a ƙasar ta siriya ana sa ran babban jami'in kula da harkokin siyasa na majalisar jeffrey feltman shine zai yi wa kwamitin jawabi a wajajen rana yau laraba wannan mataki ya biyo bayan kudurin da kwamitin sulhun ya zartas jiya talata inda ya buƙaci duka sassa da suke rikici a ƙasar su kare asibitoci da masu aikin kiwon lafiya da cibiyoyin kiwon lafiya daga tarzoma kuma za a ladabtar ko za a aza laifi kan duk wanda ya ki bin wannan umarni matakin na kwamitin sulhu ya zama wajibi ganin muta wato munanan hare-hare da ake kaiwa kan asibitoci a wurare da ake fama da faɗace-faɗace a faɗin duniya a wasu hare-hare da jiragen yakin siriya suka kaddamar har sau talatin rana asabar da ta wuce a bangaren birnin na aleppo da ke hannun yan tawaye hakan sun kashe akalla mutane biyar wani roka da yan tawaye kuma suka harba jiya talata ya fara wani asibiti a aleppo ya kashe akalla mutane uku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc kimanin mutane miliyan 500 ne a yankin nahiyar amurka da caribbean suna cikin hadari da na kamuwa da cutar zika zuwa yanzu kasashe 37 da wasu yankuna ne suka ba da rahoton yaduwar cutar a yankunansu ƙasa ta baya-bayan nan wacce ta ba da rahoton bullar cutar a ƙasar ta ita ce peru haka kuma hakanan an ba da labarin bullar cutar a wani wuri da ake kira st bethlehem da ke ƙarƙashin ikon faransa kwayoyin cutar galibi ba ta da wani tasiri amma likitoci da masana kimiyya a fannin kiwon lafiya sun ce yana da wuya faɗakar da jama'a da su gane duk irin rashin tasirinta tana matuƙar illa ga yara da ba a haifa ba cutar zika tana sa a haifi yara da ƙananan kai ko kwakwalwa har yanzu masu bincike ba su san yawan mata masu juna biyu waɗanda suka kamu da cutar da suke haihuwar yara da wannan nakasa na kasu ba wani bincike ya nuna cewa kashi ɗaya cikin ɗari ne suka samu wannan matsala wani binciken kuma ya ce adadin ya kai kashi 29 cikin ɗari dr anthony fauci daraktan cibiyar cututtuka masu yaduwa ya ce gaskiyar magana babu wanda zai ce hakika adadin waɗanda cutar take yi wa illa tsakanin mata masu juna biyu ba ana dakon sakamakon wani gagarumin bincike da aka tafiyar a halin yanzu jiya talata ce ranar yancin 'yan jarida ta duniya sudan ta kudu ce kasa ta 140 cikin ƙasashe 180 a sikelin wato ƙungiyar da ke kula da harkokin 'yan jarida da ake kira reporters without borders yan jarida a ƙasar suka ce ba ma kawai aikinsu yana tattare da ƙalubale ba amma rayukansu sukan zama cikin hadari idan suka nemi tace gaskiya yan jarida ba su da sukunin samun bayanai daga hukumomin gwamnati kuma an ci zarafin wasu yan jarida wasu ma har ana rufe su daga jami'ai da ke ji na gwamnati ne labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc Shugaban kasar Kamaru ya fara ziyarar aiki ta kwanaki biyu a Najeriya, inda kakakin shugaban Najeriya ya ƙarin haske ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da rahotonsa. kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu ya yi bayanin makasudin wannan ziyara ta shugaba paul biya a nan najeriya shugaban muhammadu buhari ya je kamar shi kansa yana son ya sami haɗin kan makotanmu dangane da inganta tsaro tsakanin ƙasashenmu da wannan hotuna da ta taso ta boko haram kafin shugaban muhammadu buhari ya hau mulki su shugabannin da kansu suke faɗa ba su da abokin shawara a najeriya in sun buga waya wani lokacin ko amsa wayar su ba a yi to yau allah ya kawo shugaban muhammadu buhari aka fara tattaunawa kuma kuma ai kowa yanzu yana ganin irin nasarori ƙarfin dangantakar nan ta yi ƙarfi a kuma ta ɗore a harkar tsaro harkar kasuwanci waɗannan suna cikin abubuwan da za a tattauna. yawa malam garba shehu a gwamnatin baya kamaru tana ɗayar da najeriya yayin da najeriya ke ɗayar da kamaru ku yanzu a gwamnatance a wannan zubin ya kuke kallon alaƙar? a wannan lokaci ya riga ya wuce gaba muhammadu buhari suna aiki hannu da hannu tare da shugaba paul biya na kamaru. tsohon sakataren harkokin wajen najeriya dr aliyu idi hong ya bayyana cewa wannan ziyara ta shugaba paul biya karamawa ce ga tarayyar najeriya. kamaru tun muna iyaka da su wanda ya ɗara sama sama da kilomita dubu tsakanin wadan Najeriya da nan na Kamaru wannan ya zo daidai da a samu irin wannan fahimtar na ko wannan fitinan tashin tashi tashin hankalin da muke fama da shi su ma suna fama da shi biyu da kuma rashin fahimtar da aka samu a magana da yawa wanda ya shafi Najeriya da Kamaru a kwanakin baya misali na Bakasi da kuma sauran kasashen da aka karba a Najeriya waɗansu kuma mun karba daga Kamaru sun shigo Najeriya duk waɗannan za a samu zama tare da shugaban kasa a samu fahimtar juna. Shi kuwa tsohon babban sakataren hukumar Raya Kogin Niger Abuja wanda kasashen Najeriya da Kamaru na ciki. Alhaji Baba Aba dan masanin fika ya bayyana cewa wannan ziyara ta shugaba Paul Biya za ta zaburar da kasashen biyu musamman a sha'anin tsaro. Don in ka tuna ziyarar da shugaban kasa muhammadu buhari ya kwana na amerika bayan da an yaba mar cewa lalle an samu nasara tsaron kasan gidan najeriya amma an sake nanatawa cewa in fa ba a ci gaba da tsaron da ya shafi abin da ke shigowa daga nan daga eh, kamar zuwa najeriya da kuma najeriya zuwa kamaru daga chad zuwa najeriya daga najeriya zuwa chad daga niger zuwa najeriya kuma daga najeriya zuwa chad idan ba a yi kula da waɗannan abubuwan ba ba a fa gama da aikin ba to kaga yanzu wannan don kamaru tana da tana da karfi kwarai da gaske kusan za a ce in ka gwada chad da niger ai kamar ita ce da karfi to a cikin wayannan najeriya da kamarun in suka haɗa kai to samun goyon bayan chad da niger ba zai wahala ba to gaskiya wannan abin yana da muhimmanci kwarai da gaske alhaji baba ba abba dan masanin fika hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To haka yake sai kuma ministocin harkokin wajen kasashen Faransa da Jamus da Nijar sun gana da juna domin magance matsaloli da dama. ministocin harkokin wajen kasashen uku da suka hada da jean-marc ayrol na faransa da frank walter steinmeier na jamus da ibrahim yakubu na kasar faransa mun lissafa a shekara sun kai wajen dubu ɗari da suke ketare nijar ko su je wannan kasashe mun gaya musu mun ce in mutum ya bar kasar shi ba banza bane kenan akwai matsala akwai talauci akwai yunwa akwai rashin kwanciyar hankali kenan ba kamo mutane ne za a yi ta hurgato su a ba tsoro ba a'a maganin su shine su taimaka ma kasar nijar mun yi wani tsari tsarin nan da muka lissafa zai wajen miliyar 600 60 na kudinmu kasar Nijar. A yanzu ma sun taimaka wajen miliyon 75 na euro wasu cikin tsarin na a rage wannan matsaloli amma ba su isa. Na maganar matsalar tsaro. Shine muka gai muka ce ai kokowa da yaki da 'yan ta'adda bai kare ba. Kun san Boko Haram ba ta da karhi yanzu amma ba ta mutu ba. Kenan ya kamata mu tsaya bisa kahun. Kun san matsalolin da muka samu Libi ko gobe babu kwanciyar hankali gwamnatin da aka aza yana yana kokarin ya zamna amma bai tabbata bai milkin libiya gaba da zai samu na damar mu ce muna da makwabcin da bai kawo mana matsala gobe har yanzu ba mu samu wannan ba ministan harkokin wajen faransa jean-marc ayrol ya bayyana cewa wannan ziyara wani bangare ne na taron da ya gudana a watan nuwamban 2015 a garin la valette na kasar faransa inda shugabannin kasashe suka zanta a kan ta'addanci da batun bakin haure kuma a cewarsa a wuraren da suka zagaya a yayin wannan ziyara ta kasar niger ya gamsu da cewa lalle ya zama wajibi na fiyar turai da afirka su haɗa ƙarfi domin tunkarar waɗannan matsaloli. Ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo na ƙasar Nijar Albade Abuba na ganin ko baya ga taimakon ƙasashen Turai ya zama wajibi ga 'yan Nijar su dage da neman na kai. Wanda ka ya je bi wani abu ƙasashen waje, shi don ya rasa shi gida ne. Inda halin a ba su shi a gida me zai hana a ba su shi. To ƙoƙarin da za a yi in noma noman, in kiwo kiwo, in aikin sana'a ce ta hannu ta kowane fanni matasa ɗiyanmu ne, ƙannenmu ne, jikokinmu ne ya kamata mu tsari yadda zai zamanto a rike su a cikin ƙasar tamu da su je suna fada cikin teku suna mutuwa cikin tenere muna shi muna gani. Ziyarar ministocin harkokin wajen Faransa da Jamus wacce ke matsayin ci gaban rangadin da suka fara da ƙasar Mali ta ba waɗannan jami'an diplomasiya damar ziyartar cibiyar yaƙi da ta'addanci da ke birnin Yamai da kuma ofishin reshen Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bakin haure OEM a takaice. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Jami'ar adawa ta PDP a Adamawa a Najeriya ta ce su basu ga mulkin da APC ta tsinana ba. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da rahotonsa. barista ali gulak wani kusa ne a jam'iyyar pdp wanda koma shine tsohon mai baiwa tsohon shugaban najeriya gulo jonathan shawara ta fuskacin harkokin siyasa ya mako kudanta gwamnatin apc ne da tafiyar hawainiya ya ce ma akwai bukatar shugaba buhari da ya sayo tafiyar gwamnatinsa tunda yanzu shugaba ne na kowa da su ne jam'iyyar adawa mu kuma yanzu mu pdp mu ne jam'iyyar adawa amma har yanzu jam'iyyar apc sun manta cewa su ne a karagar mulki suna ci gaba da propaganda na neman zaɓe abinda ɗan najeriya yake so shine aka ce hausawa suka ce ana biki a gidan ku kare ce mu ga a kasa to 'yan najeriya suna cikin kunci suna cikin halin kakani kai 'yan Najeriya maza da mata, matasa da manya da tsofi suna cikin halin wayo Allah. Abinci babu, business babu, salarin ma'aikata ma ba a iya biya a wata. Na jima Adama kusan wata hudu wata uku ba a biya salari ba. To haka ake mulki. Amma suna bugan kirji kan an samu zaman lafiya jama'a sun koma kuma aluka ba kamar da ba a lokacin ku. Zaman lafiya ana kan samun ta, alhamdulillah. Amma akwai babban rashin lafiya, yunwa. Yunwa mai dukan yaro da maman da uban ka je kasuwa yanzu zaka ga 'yan kasuwa bacci suke yi ba mai saya balle ka sayar wannan shine makasud maza mu ce rashin zaman lafiya domin me baka samu ka ci ba baka samu ka ba yaro ya ci ba baka samu ka ba matan ka ci ba wayansu man sun bar gida sun tafi kenan domin wannan irin kuncin to jagorancin Buhari aka ce a zaman bana da karen bana ake farautan dalilin haka akwai matsala Alhaji Ahmad Lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Adamawa ya ce aiko yaro na goye ya san an samu sauyi a yanzu. A ko makaho dai ya san eh, APC a shekara ɗaya mun yi abin da PDP ta shekara goma sha takwas a ƙasar nan ba ta yi ba. In ka duba da farko dai fannin tsaro a ƙasar nan mutum ko yana so ko baya so ya san da APC ta yi ƙoƙari na tabbatar cewa an kawo tsaro daga 90% daga ɗari ya dawo kashi biyar ne kawai yanzu ake zama da insecurity kaga wannan mun samu ci gaba. Na biyu in ka duba shirye-shirye da ake dan ƙasar nan ba wai muna duba a yanzu bane muna duba duba har jikokin jikokinmu nan gaba za su tashi samu kasan nan za su yi alfaharin Najeriya so shirye-shirye da kaga shugaban kasa yake yi da gwamnati APC take yi don ta canja fasali da ta samu kasan na ciki kasan baki na zashi rana ɗaya ba to ko wasu nasarorin shugaban Najeriya zai ce an samu a shekara guda da ya a yanzu su sun sani sun gani cewa ana samun nasara kuma sauran kasa ina so tun daga can har zuwa kamar Kano inda kasuwanci yanzu ya fara ah, kuma kammala bayan yankewa da ya yi saboda kashe mutane da ake yi sau da su waɗanda suke wurin sun san ana samun nasara shugaban najeriya kenan muhammadu buhari ke ma bayan irin nasarorin da ake samu a yanzu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC gashinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Shi dai Buhari nan mun zaɓe shi ba don wani abu dai sai don ya kawo gyara mu don samu sassaucin al'amarin rayuwa amma abu yaƙi irin wannan yunwa buhariya da aka yaka ta cin garin kwakin nan to kowane kala ya shirya e sai an yi irinta saboda gyara za a yi Muryar marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria kan shugabancin Muhammadu Buhari da kuma korafe-korafin wani ɗan Najeriya kan kuncin rayuwa ƙarƙashin wannan gwamnati kuma abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamin ku ji cikakken ɗanɗanon da muka gabatar a buɗe shirin zamu leƙa dandalin siyasar Amurka. Idan dai ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a kan zaɓen fidda 'yan takara a jihar Indiana da ke tsakiyar maso yammacin Amurka ya tabbata a zaɓen da aka yi jiya talata, musamman a ɓangaren 'yan Republican cewa Donald Trump shine zai lashe zaɓen fidda goni a jihar to kusan masana suna cewa da wuya a hana shi samun wakilan da ake bukata wato 1,237 kafin a ayyana ɗan takara a zaman wadda zai ɗaga tutar jam'iyyar ta Republican a zaben shugaban ƙasa da za a yi cikin watan Nuwamban bana. Su kuma bangaren 'yan Democrat zai yi wuya a ce har Sanata Bernie Sanders ya cimma Madam Hillary Clinton. Duk da haka, Sanders yana sukar yadda ake rabon wakilai waɗanda kusan za mu iya cewa na alfarma ne daga jam'iyya waɗanda ba ta fuskar zaɓe ake samun su ba, har ma ya fara barazanar cewa za a yi baram-baram a lokacin babban taro na jam'iyyar da za a yi cikin watan Yuli a Philadelphia. Yanzu kuma sai Najeriya. Idan kun tuna makon jiya mun so mu kawo muku wasu bayanai cikin sauti da suke yawo a fannoni daban-daban. suna kukan kuncin rayuwa waɗanda suke aza laifin kan wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari, amma muka fuskanci tangarɗa. Wannan mako mun yi dace kuma ga kaɗan daga ciki. A tun kuma dai, ka dai duba yanzu a ƙasar nan ta kai ma talaka bai san yadda zai saka kayansa ba. To ina da a samu mafita. Eh, gaskiya kan ba. A to kuma dai, shi dai buharin nan dai mun zaɓe shi ba don wani abu dai sai don ya kawo gyara mu don samu sassaucin al'amarin rayuwa amma abu yaƙi malam tafiya sai tafiya take wata tara malam shekara guda yanzu haka yake nema akan mulkin na ta tara kuɗi to me zai da su kuɗi sai shiga take ba sa fita muna zaune da haka da an ce an kama ne ya kawo biliyan kaza an dawo da kaza ga kuɗin shiga da ake samuwa ɓangaren custom duty din ga rabano rabano da su haraji da ake karɓa na wajen shauran kamfanoni kuɗin nan akwai su fa to a take su mana me za a yi da su malam yanzu ta kai magari ya yi shuru ba a gana monday da sunday irin wannan masifa malam ya za a yi itace ɗauri ɗaya ba zai ma girki ba gari wannan yanzu ka duba dai masara dai masara kwanan masara guda naira ɗari da goma ya za a yi da mu ne a ƙasa irin wannan masifa malam in kai magana a ce a wai karka zagi ba ni ba zagin sa ne ba yawa amma al'amari ya ga ya tsaya malam mulkin ka wani irin mulki ne gwamnatin nan ta ƙi gaba ta ƙi baya ta ƙi gaba ta ƙi baya malam abubuwa da dagulewa suke yi komai nan ka taɓa shi tsada yake ƙara yanzu ka duba baya nan akan samu dai da ƙyar da ƙyar ɗin dai a ci a sha dai pdp dai ga shi dai dai ana dai amma yanzu abin da za ka ci ma malam ne ma yake gagara ba an allan nan har ni nan gudan ɗari na ɗauka na bayar gudunmawa ta na turawa don a zaɓe shi a samu sassauci amma na ɓata dare na ɓata rana na ɓata dare na ɓata rana ba Allah na shi kuka gani shi wane ne da yi magana to ya kara yi magana ba ne shi ɗin wane waye shi ne sa a gaya masa gaskiya ba kenan me dai ce baya kuskure ko kuma da mu ta zuba ido ne ya ta abin da ya ga dama to wallahi tallahi mu ba za mu yadda ba ba za mu yadda ba wallahi sai mu hau wuyu yawa Allah kan ansa addu'an wanda aka zalunta kai haƙuri baba a to ai gaskiya ne da mu ta zuba ido koya na ba har ba har ba ƙara dan ba ƙara dan ba ƙara kai haƙuri baba dan ba ƙara zai ƙara ba. Ba mu sani ba ko baba ɗan ba ƙara ya ji saƙon Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria mutumin da 'yan bindiga sa kashe ranar 1 ga watan Fabrairu shekara ta 2014. Ba mu san takaman me yaushe ne wannan magana ba, amma daga watan da aka kashe shi zuwa watan Disamba lokacin da jam'iyyar APC tsaye da shugaba Buhari a matsayin ɗan takararta watanni goma ne, kuma shekara da wata ɗaya kamin a yi zaɓe. Duk da haka ga hange da kuma shawarar da ya baiwa 'yan Najeriya idan har Allah baiwa shugaba Buhari nasara. Alƙiblan mu kenan jama'a. amma kuma ku sani buhari ba da kuɗi so da haka duk wanda zai aiki a madadin buhari to kada ya sa rai za a ba shi kokwaro kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida Ha, dan barin gaya muku buhari ko ya samu ƙasar nan ba zai iya gyara ta a shekara hudu ba abin da muke fata matakin farkon buhari ya haushi ne barna ta tsaya barna eh, ta tsaya abin da muke fata kenan a yanzu muna neman kadar kwanda za a jefa wa barnan ne ta tsaya yanzu ba magana gyara ake ba ya kamata talaka ku gane wannan irin wannan yunwa buhariya da aka kai ta cin garin kwakin nan to ko na talaka ya shirya eh sai an yi irinta saboda gyara za a yi e gyara za a ya kamata mutane su gane dan kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa a'a yunwar za a irin ta 'yan Ghana ne ka je ka samu duk mutumin gana sun sha yunwa da Jerry Rollins ya hau an sha wuya amma yanzu gashi nan ta gyaru. yanzu duk inda ka ga ɗan gana a ko'ina a duniya yana zaman ganin dama ne amma 1980 sai da 'yan gana suka cika ƙasar nan tamu sai da suka cika ko'ina saboda yunwa da kishirwa a lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari duniya na kwance 1980 ya ce gishirin miya na sile ake siye a ghana ana ta mamaki sile gishirin miya sile saboda rayuwa ta yi kunci kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira dubu ɗaya miyar kullum sai an sa mata gishiri na dubu ɗaya wace irin miya ce wannan haka Gana ta zama amma yanzu Gana ta gyaru ko bata gyaru ba daga cikin gyaruwar da Ghana ta jama'a yanzu duk Afirka in ka cire South Africa babu ƙasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Ghana sannan harkar tsaro babu kamar Ghana yanzu ga Ghana sun samu man fetur Ghana sun samu man fetur sannan dan girman Allah ka je ka zauna a Ghana ka ga ɗauke wutan da za a yi ba Ghana ba kwatana nan kwatano ka je ka ga ana ɗauke musu wuta suna rasa ruwa a kwatano Nijar nan ba a ɗauke musu wuta amma fa mu muke ba su wutar mu mu bayar amma ta mu ta mutu amma su suna can suna shan haske abin da nake so in gaya wa talakawan mu ne, jama'a e ko kun zaɓi Buhari za ku taya da addu'a ne matakin farko ƙasar wallahi Allah ya azurta mu amma an yi wurar da in Buhari ya hau hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala abin da mu muke fata a tsaye da zalunci in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba saboda sun yi kace-kace da ƙasar duk mutumin da ya rike mulki kwana bakwai sai ya azurta kanshi arzikin da in zai shekara dubu saba'in ba zai ainihin talauci zai wawura ya wawura ya je adana ya wawura ya wawura ya je adana. Marigayi Malam Awal Albani Zaria kenan aka ji. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da aka Allah kamun karshen shirin demokradiyya a yau a makon nan sai makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasiru Adamu ya likaya wadda ya taimaka gaya wajen tsaftacewa da aiko mana da bayanan da kuka ji da kuma Kibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Kafin mu kare bari mu sake dafa shi sahabu ɗin ya bamu labarai amma a takaice. Senata Ted Cruz mai wakiltar jihar Texas a Majalisar Dattijan Amurka ya janye daga takarar shugabancin na amurkan bayan da attajirin nan donald trump ya masa mummunar kaya zaben fidda gwani da aka yi jihar indiana a nan amurka Cruz ya ga magoya bayan sa birnin Indianapolis cewa babu damar ya ci gaba domin masu zaɓe sun gwammace wani. Trump ya samu gagarumar nasara a zaɓen na jihar Indiana shi sanata Cruz ya zo na biyu sannan gwamnan jihar Ohio John Kasich ke zo na uku. Amurka da ƙawayenta dama sun ce suna tsammanin irin farmakin nan da mayakan sa kai na ISIS a kaddamar jiya talata a arewacin Iraki suka wargaza kan mayakan Kurdawa da ake kira Peshmerga na wani dan gajeren lokaci al'amari da ya janyo mutuwar sojan Amurka na musamman ɗaya. jami'an amurka sun dage cewa kungiyar ta ji jiki matuka kuma babu ma lokaci da ake ganin gazawar ta kamar yanzu tun bayan da ta yi kutse cikin kasar irakin a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai zauna yau da rana domin ya saurari bayanai dangane da hali da ake ciki a siriya bayan da aka kwashe mako da barkewar sabbin tarzoma musamman a birnin aleppo birni na biyu a girma a ƙasar ta siriya ana sa ran babban jami'in kula da harkokin siyasa na majalisar jeffrey feltman shine zai yi wa kwamitin jawabi dangane da wannan al'amari a yau laraba wannan mataki ya biyo bayan kudirin da kwamitin sulhun ya zartar jiya talata inda ya buƙaci duka sassa da suke rikicin su kare asibitoci da wuraren kiwon lafiya to muna godiya da takaitattun labaran shirin namu ya kammala sai kuma in anjima za mu sake dawa ni da sabu ɗin a shirin mu na hantsi in allah ya yarda muna mika sakon ta'aziyya game da rasuwar alhaji muhammad mahmud magajin garin unguwar shanu sannan ma'aikacin gidan rediyon jihar kaduna wato ksmc wanda allah ya yi wa rasuwa a shekaran jiya bayan gajeriyar rashin lafiya allah ubangiji ya gafarta masa ya kyauta karshen mu a madadin sahaba imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da ce bahiro dodo ne da ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau zubair ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya